Wasiƙa ta fari ta Yohana Sura ta fari Shi da yake tun fil azal yake nan, wanda muka ji, muka gani da idonmu, muka duba, hannuwanmu kuma suka taɓa a game da kalmar rai, wannan rai kuwa an bayyana shi, mu kuwa mun gani, muna ba da shaida, muna kuma sanar da ku rai madawamin nan wanda tun da yake tare da uba, aka kuwa bayyana shi gare mu. To, shi wannan da muka ji, muka kuma gani, shi ne dai muke sanar da ku, domin kuma ku yi tarayya da mu. Hakika kuwa tarayyan nan tamu da Uba ne, da kuma ɗansa Yesu almasihu. Muna kuma rubuto muku wannan ne domin farin cikinmu ya zama cikakke. Wannan shi ne jawabin da muka ji a gunsa, muke sanar da ku cewa Allah haske ne. ba kuwa duhu gare shi ko kaɗan. In mun ce muna tarayya da shi, alhali kuwa muna zaune a duhu, mun yi ƙarya kenan, ba ma aikata gaskiya. In kuwa muna zaune a haske, kamar yadda shi yake cikin haske, muna tarayya da juna kenan. Jinin Yesu ɗansa kuma yana tsarkake mu daga dukkan zunubi. In mun ce ba mu da zunubi, ruɗin kanmu muke yi. gaskiya kuwa ba ta tare da mu, in kuwa muka bayyana zunubanmu, to, shi mai alkawari ne, mai adalci kuma, zai kuwa gafarta mana zunubanmu, ya tsarkake mu daga dukkan rashin adalci. In mun ce ba mu yi zunubi ba, mun ƙaryata shi kenan, maganarsa kuma ba ta tare da mu. Wasiƙa ta fari ta Yohana Sura ta biyu Ya ku ’ya'yana ƙanana, ina rubuto muku wannan ne domin kada ku yi zunubi, in kuwa wani ya yi zunubi, muna da mai taimako a gun Uba, wato Yesu almasihu mai adalci, shi kansa kuwa shi ne hadayar sulhu saboda gafarta zunubanmu, ba kuwa namu kaɗai ba, hamma na duniya duka. Ta haka za mu tabbata mun san shi, in dai muna bin umarninsa. Kowa ya ce ya san shi. baya kuwa bin umarninsa makareci ne, gaskiya kuma ba ta tare da shi. Amma duk wanda yake kiyaye maganarsa wannan kam hakika yana ƙaunar Allah, cikakkiyar ƙauna. Ta haka muka tabbata muna cikinsa, kowa ya ce yana zaune a cikinsa, ya kamata shi kansa ma ya yi irin zaman da shi ya yi. Ya ku ƙaunatattuna, ba fa wani sabon umarni nake rubuto muku ba, a'a. daɗaɗɗen umarnin nan ne wanda kuke da shi tun farko, daɗaɗɗen umarnin nan kuwa ai shi ne maganar da kuka ji. Har wa yau sabon umarni nake rubuto muku wanda yake tabbatacce ga almasihu da kuma gare ku domin duhu yana shuɗewa, hakikanin haske kuma yana haskakawa. Kowa ya ce yana cikin haske, yana kuwa ƙin uwansa, ashe a duhu yake har yanzu. mai ƙaunar ɗan uwansa a haske yake zaune, ba kuma wani sanadin sa tuntuɓe a gare shi, mai ƙin ɗan uwansa kuwa a duhu yake, a cikin duhu yake tafiya, bai san ma inda ya sa ƙafa ba, domin duhu ya makantar da shi. Ya ku ’ya'yana ƙanana, ina rubuto maku ne domin an gafarta muku zunubanku saboda sunansa. Ya ku dattawa, ina rubuto maku ne domin kun san shi. shi wanda yake tun fil azal. Ya ku samari, ina rubuto maku ne domin kun ci nasara a kan mugun nan. Ya ku ’yan yara, ina rubuto maku ne domin kun san uba. Ya ku dattawa, na rubuto maku ne domin kun san shi, shi wanda yake tun fil azal. Ya ku samari, na rubuto maku ne domin kuna da ƙarfi, magana Allah tana zaune a zuciyarku, kun kuma ci nasara a kan mugun nan. Kada ku ƙaunaci duniya ko abin da yake a cikinta, kowa ke ƙaunar duniya ba ya ƙaunar uba kenan sam. Don kuwa duk abin da yake duniya kamar su sha'awa irin ta halin mutuntaka da sha'awar ido da kuma alfarma banza ba na uba ba ne na duniya ne. Duniyar kuwa tana shuɗiya da mugayen burinta, amma mai aikata nufin Allah zai dawama har abada. Ya ku ’yan yarana, zamanin ƙarshe ne fa, kamar yadda kuka ji, magabcin almasihu yana zuwa, ko a yanzu ma magabta almasihu da yawa sun zo, ta haka muka sani zamanin ƙarshe ne. Sun dai fita daga cikinmu, amma dama can ba namu ba ne, don inda namu ne, da har yanzu suna tare da mu, amma sun fita ne domin a bayyana dukansu ba namu a ciki. ku kam mai tsarkin nan ya shafe ku, dukanku kuma kun san gaskiya, ina rubuto muku ba don ba ku san gaskiya ba ne, a'a, sai domin kun santa, kun kuma sani gaskiya ba ta haifar ƙarya. Wane ne makarecin nan, in ba wanda ya musa Yesu shi ne almasihu ba, irin wannan shi ne magabcin almasihu, shi wanda yake ƙin uban da ɗan, ba mai ƙin ɗan ya sami uban. kowa ya bayyana yarda ga ɗan ya sami uban kenan ku kam abin da kuka ji tun da farko sai ya zauna a zuciyarku in abin da kuka ji tun farko ya zauna a zuciyarku kuma sai ku zauna cikin ɗan da kuma uban wannan shi ne alkawarin da ya yi mana wato rai madawwami ina rubuto muku wannan ne akan waɗanda suke ƙoƙarin ɓad da ku ku shafar nan da kuka samu daga Ruhu mai tsarki ta tabbata a zuciyarku, ba sai wani ya koya muku ba, amma kamar yadda shafar nan tasa ke koya muku kome, ita kuwa gaskiya ce ba karya ba, yadda dai ta koya muku, to sai ku zauna a cikinsa. To a yanzu ya ku ’ya'yana ƙanana, sai ku zauna cikinsa, domin sa'ad da ya bayyana. mu kasance da amincewa kada kunya ta rufe mu a gabansa a ranar komowarsa. Da yake kun san shi mai adalci ne, ku dai tabbata duk mai aikata adalci haifaffensa ne. Wasiƙa ta fari ta Yohana Sura ta uku Ku dubi irin ƙaunar da Uba ya nuna mana, har yake ce da mu ’ya'yan Allah, haka kuwa muke. abin da ya sa duniya ba ta san mu ba don ba ta san shi ba ne, ya ku ƙaunatattuna, a yanzu mu ’ya'yan Allah ne, yadda za mu zama nan gaba kuwa ba a bayyana ba tukuna, amma mun sani sa'ad da ya bayyana, za mu zama kamarsa domin za mu gan shi kamar yadda yake, duk mai ƙwallafa sa zuciya gare shi haka yana tsarkake kansa kenan kamar yadda shi yake mai tsarki. Duk mai aikata zunubi ya yi tawaye kenan zunubi tawaye ne kun dai sani an bayyana shi domin ya ɗauke zunubai ne a gare shi kuma ba zunubi kowa da yake a zaune a cikinsa ba ya aikata zunubi kowa da yake aikata zunubi bai taɓa ganinsa ba bai ma san shi ba ya ku ’ya'yana ƙanana kada fa kowa ya ɓad da ku shi wanda yake aikata adalci mai adalci ne kamar yadda almasihu mai adalci ne, duk mai aikata zunubi na Iblis ne, don tun farko Iblis mai aikata zunubi ne, dalilin bayyanar ɗan Allah shi ne domin ya rushe aikin Iblis, duk wanda yake haifafen Allah ba yakan aikata zunubi ba, domin irinsa yana a cikinsa a zaune, ba yakan aikata zunubi ba da yake shi haifafen Allah ne. ta haka sai a ga waɗanda suke ‘ya'yan Allah da kuma waɗanda suke ‘ya'yan Iblis, wato duk wanda baya aikata adalci ba na Allah ba ne, haka kuma wanda baya ƙaunar ɗan uwansa. Wannan shine jawabin da kuka ji tun farko, cewa dai mu ƙaunaci juna, kada mu zama kamar kayinu wanda yake na mugun, har ma ya kashe ɗan uwansa, to don me ya kashe shi? don ayyukansa mugaye ne, na ɗan uwansa kuwa na kirki ne. Kada ku yi mamaki, ’yan uwa, idan duniya take ƙin ku. Mu kam, mun sani mun riga mun tsere wa mutuwa, mun kai ga rai saboda muna ƙauna ’yan uwa. Wanda ba shi da ƙauna, zaman mutuwa yake yi, kowa da yake ƙin ɗan uwansa mai kisan kai ne. Kun kuwa sani ba mai kisan kai da yake da rai madawwami a zaune tare da shi. Yadda muka san ƙauna kenan. wato taurin ba da ransa da ya yi saboda mu, mu kuma ya kamata mu ba da ranmu saboda ‘yan uwa. Duk kuwa wanda yake da abin hannunsa yake kuma ganin ɗan uwansa da rashi, sa'an nan ya rufe ido gare shi, ƙaƙaƙaunar Allah take zaune a cikinsa. Ya ku ’ya'yana ƙanana, kada mu nuna ƙauna ta fatar baki kawai, sai dai da aikatawa da kuma gaskiya. Ta haka za mu tabbata mu na gaskiya ne, har kuma mu amincewa kanmu gaban Allah, duk sa'a da zuciyarmu ta ba mu laifi, saboda Allah ya fita ya kuma san komi, ya ku ƙaunatattuna, in zuciyarmu ba ta ba mu laifi ba, sai mu je gaban Allah da amincewa. Mukan kuma sami duk abin da muka roƙa a gare shi, domin muna bin umarninsa, muna kuma yin abin da yake so. umarninsa kuwa shi ne mu gaskata da sunan ɗansa Yesu almasihu, mu kuma ƙaunaci juna kamar yadda ya umarce mu. Duk mai bin umarnin Allah kuwa a dawame yake cikinsa, Allah kuma a cikinsa, ta haka muka tabbata ya dawwama a cikinmu saboda ruhun da ya bamu. Wasiƙa ta fari ta Yohana Sura ta hudu Ya ku ƙaunatattuna, ba kowane ruhu za ku gaskata ba, sai dai ku jarraba ku gani ko na Allah ne, don annabawan ƙarya da yawa sun fito duniya, ta haka za ku san ruhun Allah, wato duk ruhun da ya bayyana yarda cewa Yesu almasihu ya bayyana ne da jiki shi ne na Allah. Duk ruhun kuwa da bai bayyana yarda ga Yesu ba, ba na Allah ba ne, wannan shi ne ruhun magabcin nan na almasihu, wanda kuka ji zai zo. a yanzu ma har yana duniya. Ya ku ’ya'yana ƙanana, ku kam na Allah ne, kun kuma ci nasara a kan waɗannan, domin shi wanda yake zuciyarku ya fi wanda yake duniya ƙarfi, su kuwa na duniya ne, shi yasa suke zance irin na duniya, duniya kuwa tana sauraronsu. Mu kam na Allah ne, duk wanda ya san Allah yakan saurare mu, wanda yake ba na Allah ba kuwa. baya sauraron mu ta haka muka san ruhu na gaskiya da ruhu na ƙarya. Ya ku ƙaunatattuna, sai mu ƙaunaci juna, domin ƙauna ta Allah ce, duk mai ƙauna kuwa haifaffen Allah ne, ya kuma san Allah, wanda baya ƙauna bai san Allah ba sam, domin Allah shi ne ƙauna. Ta haka aka bayyana ƙaunar Allah gare mu, da Allah ya aiko da ɗansa makaɗaici a duniya. domin mu sami rai madawwami ta wurinsa. Ta haka ƙauna take, wato ba mu ne muka ƙaunaci Allah ba, sai dai shi ne ya ƙaunace mu, ya yi ko ɗansa hadaya sulhu saboda a gafarta zunubanmu. Ya ku ƙaunatattuna, tun da yake Allah ya ƙaunace mu haka, ai, mu ma ya kamata mu ƙaunaci juna. Ba mutumin da ya taɓa ganin Allah da ɗai, amma kuwa in muna ƙaunar juna, sai Allah ya dawwama cikinmu, ƙaunan nan tasa kuma ta cika a cikinmu, ta haka muka sani muna a zaune a cikinsa shi kuma a cikinmu, saboda ruhunsa da ya bamu. Mun duba, muna kuma ba da shaida cewa Uba ya aiko ɗan ya zama mai ceton duniya, kowa ya bayyana yarda cewa Yesu ɗan Allah ne, sai Allah ya dawwama a cikinsa. shi kuma a cikin Allah. Mun sani, mun kuma gaskata ƙaunar da Allah yake yi mana, Allah shi ne ƙauna wanda yake a dawwame cikin ƙauna kuwa ya dawwama a cikin Allah kenan, Allah kuma a cikinsa. Ta haka ne, ƙauna ta cika a gare mu, har mu kasance da amincewa a ranar shari'a, domin kamar yadda yake, haka mu ma muke a duniyar nan. ba tsoro ga ƙauna, amma cikakke ƙauna takan yaye tsoro, tsoro kansa ma azaba ne, mai jin tsoro kuwa ba shi da cikakkiyar ƙauna. Muna ƙauna domin shi ne ya fara ƙaunanmu, kowa ya ce yana ƙaunar Allah, alhali kuwa yana ƙin ɗan uwansa, to maƙaryaci ne, don wanda baya ƙaunar ɗan uwansa da yake gani, ba dama ya ƙaunaci Allah wanda bai taɓa gani ba. Wannan kuma shi ne umarnin da muka samu daga gare shi, cewa mai ƙaunar Allah sai ya ƙaunaci uwansa kuma. Wasiƙa ta fari ta Yohana Sura ta biyar Kowa da yake gaskata Yesu shi ne almasihu, haifafen Allah ne, kowa ke ƙaunar mahaifi kuwa yana ƙaunar ɗa kuma. ta haka muka sani muna ƙaunar ‘ya'yan Allah, wato, in muna ƙaunar Allah, muna kuma bin umarninsa, domin ƙaunar Allah ita ce mu bi umarninsa, umarninsa kuwa ba matsananta ba ne, domin duk wanda yake haifafen Allah yana nasara da duniya, Ban mu kuwa ita ce ta sa muka yi nasara da duniya. Wane ne yake nasara da duniya in ba wanda ya gaskanta Yesu ɗan Allah ba ne, shi ne wanda ya bayyana ta wurin ruwa da jini, Yesu almasihu. ba fa ta wurin ruwa kaɗai ba, amma ta wurin ruwa da jini. Ruhu kuma shi ne mai ba da shaida, domin ruhun shi ne gaskiya, akwai shaidu uku, wato ruhun da ruwa da kuma jini. Waɗannan uku kuwa manufarsu ɗaya ce, tun da yake muna yarda da shaidar mutane, ai shaidar Allah ta fi ƙarfi. Wannan ita ce shaidar Allah, wato ya shaidi ɗansa. kowa ya gaskata da ɗan Allah, shaidar tana nan gare shi, wanda bai gaskata Allah ba ya ƙaryata shi kenan, domin bai gaskata shaidar da Allah ya yi wa ɗansa ba. Wannan kuma ita ce shaidar cewa Allah ya ba mu rai madawwami, wannan rai kuwa yana cikin ɗansa, duk wanda yake da ɗan yana da rai, wanda ba shi da ɗan Allah kuwa ba shi da rai. Na rubuto muku wannan ne, ku da kuka gaskata da sunan ɗan Allah. domin ku tabbata kuna da rai madawwami. Wannan ita ce amincewar mu a gabansa, wato, in mun roƙi komi bisa ga nufinsa, sai ya saurare mu, in ko muka san komi muka roƙa yana sauraronmu, mun tabbata mun sami abin da muka roƙa a gare shi kenan. Kowa ya ga ɗan uwansa yana yin zunubin da bai kai ga mutuwa ba, sai ya yi masa addu'a, saboda mai addu'ar nan kuwa. Allah zai ba da rai ga waɗanda suka yi zunubin da bai kai ga mutuwa ba. Akwai zunubin da yake na mutuwa, ban ce a yi addu'a domin wannan ba, duk rashin adalci zunubi ne, akwai kuma zunubin da ba na mutuwa ba. Mun sani kowane haifaffen Allah ba yin zunubi, kasancewarsa haifaffen Allah ita takan kare shi, mugun nan kuwa baya taɓa shi. Mun sani mu na Allah ne. duniya duka kuwa tana hannun mugun, mun kuma sani ɗan Allah ya zo, ya yi mana baiwar fahimta domin mu san shi wanda yake na gaskiya, mu kuwa muna a cikinsa, shi da yake na gaskiya, wato ɗansa Yesu almasihu, shi ne Allah na gaskiya da kuma rai madawwami. Ya ku ’ya'yana ƙanana, ku yi nesa da gumaka.